Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu yau tara tara ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 kuma 28 ga watan daya 2026 a wannan majalisi mu na tarbiyya na mako-mako kamar yadda muka sani ba haduwa a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufyana radiyallahu anhuma kuma littafan mu guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un hawla rasuli sallallahu alaihi wa sallam wannan zai zo majalisun mu na 289 insha Allah a cikin littafin muna cikin sirar sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna abu darda'i ويمر بن زيد رضي الله عنه ما ليش الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى أبو كنن زماق أبو كنن تفيا مأوكك مرت الأيام والأعوام وأبو الدرداء يجاهد بسيفه ولسانه marratil ayyamu kwanaki dai sun shuɗe kamar yadda muka gani wal a'wamu da shekaru wa abu darda'i radiyallahu anhu yujahidu bi sayfihi wa lisanihi na abu darda'i bai gushe ba a cikin waɗannan kwanakin da shekaru yana ta ƙoƙari wajen ɗaukaka kalmar Allah bi sayfihi da takobinsa domin sayyidina abu darda'i mujahidi ne wa lisanihi kuma da harshen sa malami ne mai karantarwa malamin Alƙur'ani ne qira'atan wa tafsira wa ma yamliku hatta balagha alkitabu ajalahu wa ma yamlik sannan yana ta jihadi da abin da ya mallaka duk abin da ya mallaka ya yi ƙoƙarin ɗaukaka addinin Allah da shi da sauran abubuwa ma hatta balagal kitabu ajalahu har abin da Allah ya rubuta masa na rayuwa ƙarshensa ya zo shi ne balagal kitabu ajala wa ala firashin maut sajiduna abu darda'i radiyallahu an yana kwance a shimfiɗarsa ta rasuwa yusbiru akhir mawa'izihi sai gashi yana ba da wa'azozansa na ƙarshe-ƙarshe قبل أن يضع قدمه على أول طريق الآخرة قافن يسني sanya kafarsa a farkon قالت أم الدرداء ما ترس أم الدرداء الصغرى أم الدرداء الصغرى سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه يا أورما تاس صحابية ita ce ake ce mata ummu darda kubra ta rasu daga baya kuma ya auri ummu darda sughra ita kuma tabi'iyya ce to ita ce wadda da yawa zaka ji ana faɗinta da wasu maganganunta da kuma alaƙar su da shi sagiduna abu darda'i radiyallahu anhu to ita ce wannan wadda ta su rasuwarsa ita ta farkon sahabiya ce ta riga shi rasuwa ta ce lamma abu darda'i lokacin da rasuwar sagiduna abu darda'i ta halarto ta zo ja'ala ya ƙulu sai aka je na cewa manya ya'malu li misli mai haza wane ne bai yi sakaci ba yake aiki domin irin wannan ranar tawa domin irin wannan yinin nawa man ya'malu li misli mabja'i hada wane ne yake aiki domin irin wannan makwancin nawa da zai zo wannan asarin malamai sun ruwaito shi al'imam eh, al'imam ibn mubarak ya ruwaito shi a cikin kitabu zuhud ina jin kila ma za mu karanta shi yau sannan bayan nan al'imamun nasa'i ya ruwaito shi a cikin asunanul kabir wato babban littafinsa kitabu sunanul kabir sannan al'imam abu dawud ya fitar da shi a cikin kitabu zuhud haka ibnu abi shaiba ya ruwaito shi a cikin littafinsa al-musannaf a ƙarƙashin kitabu zuhud haka al'imam abu nu'ayn al-asfahani ya ruwaito wannan asarin a cikin littafin sahihiyatul auliya'i wa tabaqatul asfiya kuma sanadinsa ingantacce ne riwayar haka al-imam al-baihaqi a cikin shu'abul iman duk sun ruwaito wannan labarin na rasuwar sayyiduna abu darda'i radiyallahu anhu da kuma abin da ya faɗa manya amalu li misli yawmi hadha Manya ya'malu li misli mabja'i ina ganin inda kila zamu karanta shi a cikin Azuhud zuhud na al-imam ibn al ba sai mun kawo shi duka ba asar amma ga yadda yake isma'il ibn ubaidillah ibn isma'il ibn ubaidillah ibn abi muhajir يتي حدثتني أم الدرداء أنه أغمي على أبي الدرداء رضي الله عنه فأفاق فإذا بلال ابنه عنده فقال قم فاخرج عني ثم قال من يعمل لمثل مضجعي هذا من يعمل لمثل ساعتي هذه أو أن الرواية الكينة سيجاو آية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون أتيتم ثم أغمي عليه فلبس لبسا ثم يفيق فيقول مثل ذلك فلم يزل يغددها حتى قبض قرشان سآية آية القرآن يتكرن رضي الله عنه وعلى أرض دمشق أكثر دمشق وتوضب برن بلاد الشام fa'idat ruhuhu tahiratu ransa mai tsarki ya sama mulabbiyatan li rabbiha wannan ran nasa yana mai amsa kiran ubangijinsa subhanahu wa ta'ala tastaqiru hunak domin wannan ran nasa ya je tabbata a can inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara kalla inna kitabal abrari lafi illiyin وما أدراك ما إليون كتاب مرقوم مع النبيين دومين يقسم شتى غدا النباوة والصديقين دا الصديقي والشهداء دا الشهيدي والصالحين دا ثورا باين ألا وحسن أولئك رفيقا sannan wannan ya kyautaci a ce su ne abokanan zaman mutum wanda zai kasance tare da su ya ci gaba da rayuwa da su waɗannan jinsin guda hudu a ce mutum yana tare da annabiyuna da as-siddiquna da ash-shuhada'u da as-salihu to lalle ya cancanta wa hasuna ula'ika rafiqa wa kana zalika fi sanati 32 hijriyatan radiyallahu ta'ala an sayyiduna abu darda'i Allah ya masa rasuwa a zamanin sayyiduna Usman ibn Affan a zamanin سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ya tsakaninsa da sayyidina Usman shekara uku shekara uku sayyidina Usman talatin da biyar shi kuma talatin da biyu radiyallahu anhu Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yadda yana cikin sahabban manzo Allah sallama waɗanda suka kai ilimi biladu sha kuma a biladu sham din ma babban birni dimashq wanda har yau shine babban birnin Siriya kuma a duka biladu babu gari mai mahimmanci mai yawan jama'ar da ya kai Siriya kakab babu su Lebanon suna bi su Jordan suna bi ne su Filistin suna bi ne shine yake da tsofaffin birane irin su hala halabu shahba wadda sayidna ibrahim alaihi salam ya zauna a wannan gari halab shine yanzu suke cewa da turanci idlib shine halab halabu shahba'u to shine Allah ƙara masa yadda ya kasance tare da irin su abu umamata al-bahili su dai duk suna cikin sahabban da suka zauna a wannan yankin kuma suka karantar da ilimi mai yawa irin su bilal amma bilal shi yana ya zauna ya rika tafiya tsakanin filistin da irin su rakka da makamantansu waɗannan dai garuruwan al'adul mubaraka hmm. to rayuwar sayyidina abu darda'i rayuwa ce ta wani mutum abun koyi wanda asalinsa ɗan kasuwa ne kuma ya juye ya zama malami kuma malamin adidi nasi kuma malamin masanin fannuna. maganganunsa na zuhudu suna da yawa al'imam ibn abi shaiba a cikin kitabu zuhud nasa a cikin al-musannaf ya ware masa maganganunsa da ya tattaro haka al'imam abu nu'aim al'asahani a cikin hilyatul auliya ya kakkawa maganganunsa masu yawa na zuhudinsa haka al'imamu ahmad a cikin az-zuhud nasa shi ma ya tattaro maganganunsa masu yawa daga cin maganganunsa ƙari a bisa wanda mala ya kawo mana kuma muka faɗi wasu wanda malam bai ambace su ba to yau ma ga wasu ƙara-ƙara ko da uku ne daga ciki yake cewa inna akhwafa ma akhafu idza waqaftu ala al-hisabi an yuqala li yace babban abin da nafi jin tsoro shine idan na tsaya gaban Allah za a min hisabi sai a ce qad alimta fa ma amilta fi ma alimta kai ilimi to me kai aiki da shi a cikin abin da ka sani na ilimi ka yi aiki da shi ko ba ka yi ba wannan shine abin da ya fita masa da hankali al-imam ibn abi shaiba ya ruwaito wannan maganar a cikin al-musannaf haka al-imam abu nu'aym a cikin hilyatul awliya dukkanin su sun ambaci wannan sai abu abu darda'i yana jin tsoro ilimin da Allah ya bashi to yayi aiki da shi kuma wannan dama abinda maza sama ya faɗi kenan ko za a tambayi mutum a game da iliminsa ya yi aiki da shi ko bai aiki da shi ba sannan yana faɗi yana cewa man aksara min zikirin mauti ƙalla hasaduhu sannan wa ƙalla farhuhu idan mutum ya yawaita tuna mutuwa ba zai yi kowa hasada ba hasadarsa za ta yi ƙaranci ba zai wa kowa ba ma sannan wa ƙalla farhuhu sannan alfaharinsa zai yi ƙaranci ba zai riga alfahari ba ya san rayuwar da kwana nawa za a yi da a yi a gama ta za a yi a ƙare sannan daga cin magana sai yana cewa min fiƙihin rajuli mamshahu wa madakhaluhu wa makharajuhu wa majlisuhu ma ahli ilmi daga cin abin da ke nuna mutum wayayye ne ya fahimci rayuwa Shi ne da tafiyarsa da shigarsa da fitarsa da zamansa duk zai zama tare da ma'abuta ilimi yake bai yadda ya aikata wani aiki ba na ƙashin kansa ya ce ai wayen shi bari ya bashi sai ya zama ya yi tambaya ko ya koya a ilmanci maganganunsa suna da yawa waɗanda ya yi su in mutum ya koma waɗannan masadir ɗin zai gan su ga sunan shimfiɗe maganganu waɗanda suke nuna an zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama an koya kuma an koya da imani da yadda da biyayya sai ya zama wannan hasken annabtar ana ganin sa a cikin maganganun almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa kenan wanda abu darda'i radiyallahu anhu yana cikin na gaba gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yadda da shi sahabinmu na sha shida shine da tubunin nu'man wanda mala ya ce masa al'amirul mujahidu shi kuma wanda za mu ga mu'ujizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta likitanci wadda za ta tabbata a kansa da tubunin nu'man wanda idan sai ya cire manzo Allah ta sama ya mayar masa to za mu ga wannan insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in